hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1137 daidai da 15 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 67 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji saka mashi alkhairi littafin hikmatun minar tarih yana tattaunawa ne game da ainihin rigingimu da ainihin sabanin fahimta waɗanda suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amuran siyasa da shugabanci rigingimun da ainihin suka raba kawunan mutane waɗanda aka yi ta yin su har zuwa shekaru da suka biyo baya har zuwa zamanin bani umayya littafin nan ya keɓanta da bayani akan waɗannan rigingimu har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekar da aka sai na Hussein dan Ali dan Abu Talib ne Allah ya kara ba Hussein ya bashi da mahaifinsa idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna tattaunawa ne a inda malam yake kwararo mana bayanai dangane da ainihin shubuhohi wato kokarin kirkita gaskiya wanda yan bid'a suke kawowa yan bid'a masu suka sabai daga cikin yan shi'a rafida da khawarija da nawafi. za mu tashi akan ashubatu tasi'a kadhibuhum bi anna umar kala inna rasulallah, sallallahu alaihi wa ala wa sallama yazu yace ƙaryar da suka kirkira suka faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wai Umar ya ce ai manzon Allah ya fita daga hayyacinsa ta'ala amma amma kuluna uluwan kabira zamu ji yadda ainihin matsalar ta faru qalu suka ce حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي حضرته الوفاة yayin da manzon Allah mutuwa ta zo gare shi lokacin rasuwarsa yi yana cikin ƙarshe-ƙarshen numfashinsa wa fil baiti rijalun fihim umar a cikin gidan akwai mazaje daga cikinsu akwai umar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya ce halumma aktub lakum kitaba ku zo na rubuta muku wani saƙo, la tadilluna ba'da wanda ba za ku bace ba bayan wannan sako fa qala umar sai umar yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kad galaba alaihi wajhu shi manzon Allah fa rashin lafiya ta galabaitar da shi ya ainihin shiga cikin tsananin rashin lafiya wa inda kuma alqur'anu kuma ga qur'ani kuna tare da shi hasbuna kitabullahi abin da ke cikin dafin Allah ya wadatar da mu ba sai an wahala manzan Allah ya ƙara yin wasu jawabai ana rubutawa wa salafa ahlul baiti wa ikhtasam mutanen da ke cikin wannan wuri suka yi sabani aka ta rigingimu har aka daga murya faminhum man yaqulu qarribu yaktub lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kitaba wasu na cewa kawo takarda manzan Allah yi jawabi a rubuta lan tadillu ba'dakum littafin da an rubuta babu sauran fata wa minhum man yaqulu ma qala umar wasu kuma suna cewa a'a a tausaya manzo Allah yana cikin halin damuwar rashin lafiya dan me za a ce sai ya rubutu bayan ya riga ya gama isar da sakon da Allah ya ce isa falamma aktsaru lahwa wal ikhtilafa inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qumu yayin da suka yi ta sabari suka yi ta rikici a gaban manzon Allah wannan yace eh wannan yace a wannan yace kaza wannan yace kaza sai manzon Allah ya ce ku tashi ku bani wuri wannan hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai sun fitar da shi wa ta'anuhum fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min qibali hadha al-hadith يتمثل في أنهم يدعون كذبا أن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجو يتي ƙaryar da suke yadda suke sukan sabai a cikin wannan magana shine da suke cewa wai manzon Allah Umar ya ce ai manzon Allah ya riga rashin lafiya ta sa ya fita daga hayyace shi bai san me yake yi ba da haka wannan magana yana yi ne kamar sambatin ciwo to wannan ita ce kare da suka wa Umar suka ce ya faɗa haka kuma haka suka ce yake wa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa ya fi Manzon Allah hankali ko ya fi shi fahimta abin da ya kamata sai suka makale da wannan magana suka yi suka to amma wannan ba haka take wajen za mu zo mu ji yadda abin yake gaskiya ɗaya bayan ɗaya sai mala yake cewa wa hadha kadhibun ala umar wannan ƙarya ce suka kirkira suka danganta wa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lam yaqul Umar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahjur Umar bai ce manzon Allah sambatu yake ba bal riwayatu fi sahihaini wa ghairihima ai hadisin na cikin bukhari da muslim sun rajabai anna umar radiyallahu anhu umar cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi Allah rashin lafiya ya mishi tsanani wa fi kana maradul maut a wannan lokaci cuta ce ta adali mai tsanani ga Allah sallallahu bayyana hadha hadithu Aisha radiyallahu anhuma lamma ughmiya ala nabi sallallahu alaihi wasallama thumma afaqa faqala kuma bayani ya fito karara arewa riwaya Aisha take cewa manzo Allah yana rashin lafiya sai ya suma da ya farfado sai ya ce asallan nasu ice ko mutane sun yi sallah qalat ta ce hum fi intizarika ya rasulullah sai Allah nan a yadda wasu rayu suka nuna wannan abin ya faru ne da hantsi rashin lafiya manzan Allah tsanani har ya suma har mata ma sun fara kururuwa ko ya mutu ya yi wajen awa biyu kenan za ka ce a suna har zuwa lokacin azara, har lokacin azara, ana zaune a masallaci an yi cirko-cirko can sai kuma Allah ya dawo mashi da rayuwarsa yana farfadowa sai ya tambayi Aisha yana kwance akan cinyata ya ce mata shin ko an yi sallah kuwa tace mishi ai mutane sana suna jiran ka ba wanda ya musu sallah ya rasulullah fa qala qarribu li ma'an yace to a kawo mun ruwa fa atawhu bil ma'i aka kawo mishi ruwa fa tasala yayi alura thumma qama yuridu an yadhaba lis salati fa saqa sai ya miƙe da nufin zai shiga masallaci sai zafin zabi ya kada shi kawai ya kasa miƙe a kan kawafinsa me ma'ana wannan shine ciwo ya mushi tsanani jama'a kuma dama kamar za mu zo mu ji cewa rashin lafiya ta annabawa ta fita gama garin mutane tsanani Allah yana ninka musu zafin zazzabi da rashin lafiya don ya ninka musu fallar da yake baiwa mutane mummina idan sun yi haƙoyi da abin da ɗora musu za ka duba ka zama manzan Allah ya nike bayan ya alola zai tafi masallaci ana jiran shi sallah amma ya kasa isa ga masallacin falan ma ta ta sun ma'afafa haka ya nike sau ɗaya sau biyu sau uku yana faɗuwa ya tashi ya faɗi ya tashi ya sake suma da ya farfado ƙala ya ce a sallar nasu ce ko an yi sallah ƙalu hun fimta zarika ce suna nan suna jiranka ƙala sai ya ce muru a babakarin libin nasi a je a ce na ce abubakar yi wa mutane limanci a yi sallah ba wani maganar na yi gida ba na ce jira minti biyar in ba a gari min ba na ike shi ba na fata wani fahimci wannan na'am hunaka man qala ahdara walakinahu laysa umar malam muhammad usman al-khamis yace akwai wanda suka ce manzon Allah maganar da yake yi sambatu ne amma ba umar ne faɗa ka ba umar hankalin shi da basirar shi ba karfin ya faɗa ka wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu lamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aku wa akan shadidan ashfaqa alaihi abdullahi dan mas'ud yake cewa lokacin da ya ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tsananin zazzabi sai ya tausaya manzon Allah fa ya rasulullah sai ce ya manzon Allah in na akan waka wa akan shadidan ya manzon Allah kana fama da zazzabi matsalanci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce in inni u'aku ka rajulain minku. ni ina jin zafin zazzabi ne kamar an ninka min na mutum biyu qala ibn mas'ud a zalika li'anna laka al-ajra marratayn ya ce wannan saboda za a baka ninkin lada biyu ne na falala haƙurin zazzabin kala na manzo Allah ya ce kwarai kuwa wannan ma bukhari da wasu suka da shi yana tabbatar mana da cewa manzo Allah ya samu kanshi a cikin halin rashin lafiya matsalaci kuma waɗannan sabai su umar sun tausaya ma halin da yake cikin ba wai sun ƙi umarnin shi ba za mu zo mu duk abin da malamai na kwarai za su faɗa a kan maganganun da ba yanzu muna karanta asalin abin da su suka faɗa ne da kuma gwargwadon abin da shi wannan malamin yake kokarin ya tantance gaskiyar magana ina fata muna ji فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعق عقا شديدا فلما سمع عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلما اكتب لكم Allah yana cikin tsananin rashin lafiya da Umar ya ji manzon Allah yana cewa ku kawo littafi ya rubuta muku ashfaqa ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai to cewa manzon Allah falamma sami'a umar ah, fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ghalabahu alwaj'u shi manzon Allah ciwo ya galabace shi hasbuna kitabullahi littafin Allah ya isar ai duk abin da zai faɗa ba zai wuce abin da ke cikin Qur'ani ba qult ni malam Usman ibn Muhammad al-Khamis sai nace wa hadha muwafaqun liqawlihi ta'ala kaga wannan ya dace da faɗin Allah da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dinan Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wannan rana ma'ana ranar da aka yi aikin haji na ban kwana kenan ranar sallah babba a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da manzo Allah na cika muku addinin kuma na cika muku ni'imanku. kuma na yadda muku da musulunci a matsayin addini malamai sun yi magana game da ma'anar kalma akmaltu da kuma atmamtu suka ce abinda ake nufi da akmala shine abinda aka cika shi ga baki ɗayan shi babu yadda za a yi ragi ko ƙari da aka ce abu kaza ya cika to abinda ainihin wato aka yi ta yin shi haka kaɗan kaɗan kaɗan cika shine kamula idan kuma aka ce a tamma to shine abinda aka cika shi gaba ɗaya lokaci guda babu yankewa tsakankani amma kamula akwai yayyankewa da aka wahayi da aka saukar aka ce a kamar tulakun jinakun an yi lokutan da ba a saukar da shi akwai kwanaki ko lokuta ko awanni da babu sabon wahayi babu latest revelation amma ni'ima Allah ba ta taɓa cirewa daga kan bayinsa ba ko da da ƙiftawar ido sai aka ita itimam ce da aka wajen azumi sai aka ce sun ma'atin musiyama ilallai idan ka yi sahur za ka cike azuminka tun daga asuba haddari don babu inda za ka huta a cikin azumi ba kamar tilawa ce da kana cikin yi za ka iya ka je tsari ka ci abinci da sauransu ba ko in aka fara azumi ana hutawa ba an sha ruwa ba kaga za ka ce sun ma'atin musiyama ilallai amma wajen ramawa ba sai aka ce mene idan mutum ya sha azumi zai rama ko amma kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar a ba wannan ba da yace wani tukmil al-idda wani tukmil al-idda zaka amfani da ikmal saboda bakanin cikawan akwai buɗa baki akwai sahur akwai akwai abin da ya ratsa na ba azumi ba mun gane kuwa kun gane ma'anar su ko zama haka ce ikmal shine a dinga dakowa ana zuba ana zuba an jima ana karawa su cika haka sai itman fa to ai ta kamar yadda ruwa zai dinga kwararowa a rafi baya yankewa har ya cika idan cika to wannan itman ne amma wanda zai dinga ɗebowa da kofi yana zubawa waje to in ya cika sunan wannan wa ikmal da haka anan kaga wajen addini sai ce akmaltu lakum dinakum domin addinin kadan-kadan aka dinga gutsara shi ana sawa wa atmamtu alaikum ni'mati ni'ma Allah kuma taba yankewa ba ga duk wata halitta da ke duniyar nan sawa'un mumini ne ko kafiri sawa'un dan adam ne ko aljani mai rai ne ko daskararre ne babu wanda baya cikin ni'ima Allah ina fata mun gane wannan a takeice wannan aya tana nuna cewa babu wani abu da ya saura addini daga duk abin da manzo Allah zai faɗa to zai faɗi ne abu wanda yake zai ƙara tuna wa sahabbai abin da suka sani zai ƙara nuna musu ga abin da ya kamata su bai wa muhimmanci sai suka lura to tun da dai wannan abun da zai faɗa mun riga mun san su ga halin da yake ciki ba bukatar sai mun ba shi wahala ina ba ta mun fahimci wannan kamar a ce ne mutum ne zai yi wasiya zai mutu gashi nan sai ga takaddun kuma da duk abin da zai faɗa na wasiya ya ce gashi na riga na rubuta wasiyata amma bari in karanta muku ji gashi kuma yana kanta yana ina mutuwa kaga ba bukatar sai an bashi wannan wahala sai a bar shi ya ci da kalmar shahada ko akwai rashin fiƙo a ce to sai ya sake karantawa ana saurare bayan kuma ga takarda to qur'ani yana nan cikakke manzo Allah kuma yana so ya yi wasiya yanzu kuma an san shi duk abin da yake yi qur'ani yake karantawa sai sabai suka lura babu bukatar su tsara bashi wahala babu wani laifi da sabai suka nan in banda wannan musun da kuma tun farko da yake su kawo kawai sun kawo to wannan kuma yadda da ya da ra'ayinsu ya ya dawo daga nashi ra'ayi don manzo Allah kai da shi kamar dai Umar kam sun sha samu irin wannan yanayin manzo Allah ya ce kaza Umar ya ce a manzo Allah bai gamsu rayuwar Umar ya ce mishi maza ka ba mu ilaika anni akhir anni ya Umar sun yaka akan yi ma dan saludu sallah sun yaka akan wato abin nan asara badri da ya yana magana da su yake yanzu kana magana da matattu bayan kwana uku da zuba cikin rijiyar nan yake baka fi ci ba yanzu sun yi haka akan abubuwa da dama mafi yawan lokaci sai ƙur'ani ya sauka sai goyi bayan umar an sami ira haka ya fi wuri ashirin da umar ya yi magana ƙur'ani ya sauka ya bayan shi ka ga wani mutum ne mai zurfin tunani da fikira da gamdakatar har manzo Allah yake cewa da za a yi wani annaba a baya na al'umma nan da umar zaka wannan fikihun ne ya tabbata a nan, zurfin fahimta kaga abin da yin shi a ciki abin da yake falala ga mutum sai su juya shi su mai da shi a zaki to amma za a yi musu kura ta ci za ku ji insha Allah na'am akwai shi akwai mu littafin muwafaqatu umar juz'i haka ba zan kitana wai sunan malamin shi ba amma lalle akwai shi sai ke cewa wa rasul sallallahu alaihi wa sallam qala wallahi ma taraktu fiikum ma taraktu shay'an eh, yuqarribukum ila allahi wal jannati illa wa akhbartukum bi yace na rantsa da Allah babu wani abu da na san zai kai ku aljanna sai da na baku labarin shi kuma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa kad amartukum bi babu wani abu Allah ya ce ku aikata sai ya zama na ce ku aikata shi kuma taraktu shay'an mimma nahakum Allah anhu illa kad nahaytukum anhu babu wani abu da Allah ya ce a bari wanda ban ga muku sai na ce ku bari fa ma baqiya shay'un fi ad-din lam yubayyinuhu ar sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da ya zama addini wanda manzo Allah bai bayyana babu fa ma hadha al-kitab alladhi kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu an yaktuba to da raka tambaya kace to wani abu ne manzon Allah ya so ya rubuta din nan menene an ali ibn abi talib radiyallahu anhu kala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تذل أمته min ba'di sayyidina ali yace wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana har rashin lafiya sai yace in je in kawo abun rubutu zai rubuta mini wani bayani wanda bayan shi wannan bayanin al'ummar ba za su ƙara bata ba fakhashi qala fakhashitu an tazhaba nafsu ya'ani khashitu an yamuta qabla an ya'tiyahu al sai da tsoron kada kafin na je na kawo littafin na dawo da tarayya cika da tsoron kai ya kafin lokacin faƙultu sai na ce ya rasulallah a ahfadu wa'ai shi ya manza Allah ni ina da ƙwaƙwalwar rike abu kuma ina hada cewa ka faɗa kai ko me faƙala na biyu sallallahu salama sai manza Allah ya ce usikum bis salati wa zakati wa ma malakat aymanu ina muku wasiya da sallah da zakka da kuma kula da bayanku. sai wannan riwaya jama'a da wannan ainihin ƙari da wannan tafsir ɗin ba da inganta ba Alimamul imam al ya fitar da ita a cikin littafin dalailun nubuwa da kuma al ahmad shi ma ya fitar da ita a cikin musnad ɗinsa da wasu malamai a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna nu'aym ibn zaid wannan mutumi malamai sun faɗa akan cewa majhulul hali ne ba a san shi ba domin ɗalibansa guda ɗaya ne ruwa da gare shi daga cikin malaman da suka rawata wannan hadisi akwai malam shu'aibul arnaud a cikin tahqiqin da ya ma littafin ainihin wato musnadul imam ahmad da kuma malam muhammad nasir din albani a cikin takhrijin da ya ma al'adabul mufrad na imam bukhari da bukhari ma ya rubuta wannan riwaya a cikin littafin al'adabul mufrad da irin isnadin da take da shi dinta duk isnadin yana zagayawa ne akan wancan mutum mai suna nu'aimu ibnu yazid da haka wannan tafsirin jama'a yana da matsala wajen ainihin ainihin inganci na hadisi wallahu ta'ala a'lam فإذا قالوا الصحابة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتوه بالكتاب فنقول علي أول من عصى idan ‘yan shi'a suka ce ai sahabbai sun saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama sun ki su kawo littafi a rubutu mu ma sai mu masa wannan martanin irin kura ta kura a ce to ai aliyu ma ya irin wannan fa innahu huwa al-ma'mur mubasharatan min an-nabi sallallahu alaihi wasallama an yi a ciwo birkitabi shi annabi ya ce kawo littafin nan fali ma za lam ya a ti bihi me yasa bai kawo ba Fa'iza lumna ashaban nabi su tsari salama ala hadar amri fa aliyun milamu in aka ce a zargi sabai akan haka shi ma aliyu sai a zarge shi duk wannan magana yana gina ta ne bisa fardin cewa wacce riwaya ta inganta amma koda bata inganta ba magana haka take domin shi ma sai na ali ya taɓa samun kan a irin wannan yanayi a ina kenan a sulhu hudaybiya manzo Allah ya ce mishi rubuta bismillahir rahmanir rahim ya rubuta arna suka ce ba su yadda ba manzo Allah ya ce shi ya yadda a goge a sa yadda suke so aka goge aka sa bismikallahumma aka sake cewa min muhammadin rasulillahi au haza ma sala muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suhail ibn amri. wannan shi ne sulhu tsakanin Muhammadu Manzan Allah alaihi da wakilin mutanen Makka Suhailu dan Amr wannan wakilin mutanen Makka a lokacin Suhailu bai riga ya musulunta ba radiyallahu anhu ya miƙe kawai yace baka isa ba wani Muhammadu Rasulullahi kuma duk ba ka wannan muke rigima da kai ba in mun yadda kai Rasulullahi na zamu wannan rigima da kai ba mu san ka ba illa Muhammadu dan Abdullahi haka za a rubuta kawai manzo Allah ya ci ba ku Kuma ku yadda ba Allah ya yadda ya ce wa aliyu goge ka rubuta muhammadu dan abdullahi sai na ya ce wallahi ba za a goge yanzu umarnin ya saba yake umarnin manzo Allah amma manzo Allah bai ci mishi kai ridda ba to haka wannan ma na umar manzo Allah kuma bai yarda da abin da na ali ba a nan wajen dan sai da aka nuna mishi shi da hannun shi yasa ya goge haka akaliyar sahabbai da fikihun su ba kuya da kuke tani bane ya koyi shi'a na ali da yayi wannan abun anan ba yayi raini bane ba yana raina annabi ne. da ya ce ba zai goge ba ba raini yake ga manzo sa islam a yana ganin daraja annabi ne ba zai iya sa hannun shi ya goge rasulullahi ba amma shi manzo Allah da kanshi yasa ya goge shi a gunshi ba matsala bane to haka su ma anan sahabbai gani suke yi manzon Allah yana da darajar da a ce yana cikin wannan hali na damuwa bai dace a ce an bashi wannan wahala wanda suna ganin ba bukatar ta ba fiqhun suke nan kuma manzan Allah ya tabbatar da su a kai za ka shi ma ra'ayin shi kenan ta yamma gane wannan saboda ƙa'ida shi ne duk magana wani sahabi ya yi manzan Allah bai musa mushi ba ta zama hadisi to kaga duk wannan ilimin ba ba su san shi ba to mutumin da bai iya karanta ba kuma da wasu limai zai san wannan ilimin wannan fa science ne ba kimiyya ce ta musulunci kai da baka iya karatu ba wasu liba ya za ka karanta wannan kai da baka karatu a gaban malamai ba kawai wasu yan iska su zo su mai da kansu malamai suna bata da jahilai da mutanen gari wanda ba san Allah yake ciki ba da kai magana sai jahili ce maka wai ana kafarta musulmai wai shi a ganin shi shi shi'a ma wai su ma musulmai ne wai wai su ma musulmai ne to shi shi'a idan bai zama kafiri ba a duniya na babu kafiri irin dai waɗannan masu wannan kafircin Allah shi ne shi mu to shine sai malai ya ci gaba da cewa fa fa naqulu a ah, wal haqqu annahu la lawma ala jami'i li umuri yace a kashin gaskiya babu wanda za a zarga a cikin su gabaki ɗayan sabon nan saboda abubuwa masu zuwa abu na farko anna aliyyar radiyallahu anhu fi hadha al hadith nafsihi qala sayyidina ali shi da kanshi a wannan hadisi ya ce khashitu an tazhaba nafsu na ji tsoron kada rayuwar shi ta ainihin tafi kar ya mutu fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah inni ahfadu wa'i fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yace usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanu ina muku wasiya da ku rike sallah ku rike zakka kuma ku ci tausayin waɗanda suke ainihin wato bayi gare ku fa nabi sallallahu alaihi wasallam idan talaffaza bima arada an yabsura to kaga kenan sai a ce ai manzo Allah ma ya faɗa abin da yake so ya rubuta saniyan abu na biyu allazi arada an yaktubahu sallallahu alaihi wasallama imma an yakuna wajiban alaihi aw mustahabban abinda manzo Allah ya so ya rubuta ko dai ya zama abu ne na wajibi ko kuma mustahabi fa in qalu innahu amrun wajibun in suka ce wajibi ne huwa min umuri shari'ati alwajib tablighiha yana daga cikin al'amuran shari'a wanda suke wajibi a isar fa qawluhum hadha fihi anna annan, sallallahu alaihi wasallama lam yuballigh jami'a shari'a in suka ce wannan abin da manzon Allah ya toye ne so ya fada cikon shari'a ne na wajibi amma bai fada ba yanzu sun soki da mirin manzon Allah sa nufin manzon Allah ya rage wani abu na shari'a kenan bayan kuwa Allah ya tabbata mana manzo Allah ba zai rage ba wa za ta'anun fil nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan su lamirin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ta'anun fillahi allazi qala kuma suka ne ga Allah da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa in qalu in ku suka ce innahu mustahabbun cewa mustahabbi ne fa naqulu hadha huwa qawluna jami'a sai mu ce musu ma abinda muke faɗa kenan gaba daya faritan inna sahaba imtana'u shafaqatan ala nabi sallallahu alaihi wasallama la min babil ma'asiya sahabbai sun kisa ainihin takurawa manzon Allah ne saboda tausaya mishi ba wai don ainihin wato za su saba mishi kamar da muka ambata zama wannan magana kamar da muka fara kun ga hadisi ne ingantacce a cikin bukhari da musu. waɗannan yan shi'a suka ɗauke shi suka dinga ya kwankwana shi suna maganganu daban ba akwai da gaske akwai wancan zindikin tijjanin samawi mai littafin su mata daitu da fas'alu ala zikiri da makamantarsu wani ɗan ɗariƙa ne da ya rida daga ɗariƙa ya koma ainihin wato ya koma shi'a sai dai na yaɗawa cewa wai da shi'a da sunna wai ya koma shi'a a dama can ɗan ɗariƙa ne shi daga jin sunan shi ma tijjani samawi mutumin ƙasar tunisiya yau ƙarƙashin mutum sunan shi tijjani ko sisi ko eh, ko ko ko mere kuma ko farhamu kowa ya kada gaji kasa inda ya fuskanta ko ka gashi a cikin ahlus sunna to dai ka bincika yan uwan shi ko wanda suka same suna dangi shi sai ka kada garin tijjani ka san ba suna ne na mutum kwarai ba ina fata mun gano don sunan wani ɗan ta'adda ne da aka sa mai rigan waliyai shikenan ko mutane suke ta karshe matsan wali suna suna suna suna celebrating ne shi tijjani ɗan buga kuɗin buga jabu ne ba da ma dan fo wannan ne yana cikin tarihi shi to wannan masu buga kuɗin jabu abin da ya kore shi a garin su kenan sai a zuwa wani gari kawai sai aka ja zama wali dare ɗaya overnight karanta littafin al-sheikh ibrahim yas al-kaulahi ara'uhu wa ta'alimuhu wa asaru na malam professor ɗayar mai gari Allah ya gafata mashi a nan nan kano aka littafin kano kalbu ɗari ta tijjaniya a najeriya ke kano ba a nan aka littafin 1978 kuma kamata haka cases ne asali na masar a Bayero university kano da ya littafin yan ɗariƙa suka yi ijima'i suka tafi sun kashe shi sai da aka je kotu ko ta ce to in dai aka ga ɗahir mai gari ya mutu ba mutuwa ta Allah da annabi ba da harshe a wasu ko? to su suka kashe shi sannan suka bashi ya sha ruwa sai suka dinga wake-wake yan yan lokacin da suna duk ne mai albarka suka ta gato wani buzu daga can tunisiya ha ila yau ya zai mushi raddi duk ma da littafin suna nan rabbi bil hadith wal qur'an alama katabahu mai gari min az-zuri wal bauta. kuma daga ƙarya ne a cikin shi ma ya rubuta shi kuma ɗaya mai garin nan ya je har kaula ya zauna ya yi field work ya rubuta tarihin kaula shi wannan kaula in ya fi ɗin to a ciki ya yi tarihin tijjaniya da asalinta ya ɗauko daga malamai kala-kala da suka ba tarihin tijjani ya ce to daga sanda abu kaza ya faru shi ne tarihin tijjani sa matsala wasu sun ce ga abin da ya wasu sun ce ga abin da ya abin da ya roto kawai kenan ba ya ce amma dai kaza ya fi kama da gaskiya saboda kaza saboda kaza saboda kaza bincike ne mujarrad wanda babu san rai a cikinsa cewa kudin jabu ya buga a kama shi yana buga kwandalaye na jabu sarkin garin ya sa aka mushi bulala sannan ya kore shi ta gaban garin mu sai da wani gari ko sai ce shi wani ka zo ni riko Allah shi ne kuma da ake ake tayaye shi tijjani tijjani ba mutum kware ne jama'a Allah shi ne shi to ire-iren waɗannan jama'a su ne fa suka rubuta su tijjani samawi cewa wai shi da musulmi ne a sunna shikenan ya je ya karanta bukhari ya karanta muslim ya karanta tafin sira wai sai ya gane yan shi'a wai sun fi musulmai gaskiya ne littafi sun umm mata daitu wai yanzu ya shiru malamai sun mashi raɗi suka ce bal dalalta kaɗai ƙara ɓata ka ƙara bin daji eh kamar mutum ne a ce yana shan taba jama'a sai ya shiga tijjaniya sai a ce ya daina shan taba a tijjaniya sai ya dinga murna ya tuba daga shan taba ya shiga tijjaniya to ba gane tuba shan taba shi ba ya fi mai sauki ba ya mutu da aƙi da shi iya ka jiri a ce ya ɓata hanta shi ko me ake ɓata wani ma ba dai muna cewa halar zuwa shan taba amma dai min ba su ce kada a kafin da rai ne kasan na baka tsarika za a ce ban da shan taba to da a baka tsarika kuma shan taba gara ka so shan taba ka ya fi muka sauki har da ala ya sa ka tuba to shine da kai ka. kana ɗariƙa ka wuce shi a aika ƙara da shiga ta ƙasa cikin gidan mutanen banza ya yi sun mata daitu ya yi kuma li'akuna ma'as sadiƙina ya yi ne ɗaya littafai wajen guda hudu ba zan yi tunan sunayen sauran ba a yanzu to a cikin ɗaya daga cikinsu in ba na manta ba na fas'alu ahlaz zikir a cikin ya ɗauko wannan hadisin ya yi ƙwanƙwana shi ya ya faɗo da maganganu kamar a ce kai tsaye shi ake warance to abin da ke so fahimta nan shine na farko dai hadisai dai na musulmai ne ba na shi a wani. bukhari da muslim da qur'ani da bukhari da muslim duka wannan tafan addinin musulunci ba jahilai suke fassara ta ba a cikin ma musulmai ke sai malamai ƙwararru jama'a ba kowane ɗan tigari-tigari ne kamata fassara alƙur'ani ba irin abin da yake da azumi kowa ya da ƙur'ani ko wata gadar hawa ba wannan ta'addanci ne ga addinin musulunci ka ji ana sa su a rediyo ka gan su a tv har da mata har da shehunai har da hujjubai da duk makaryata ga sunan ƙwar'ari na faɗan abu daban su ma suna faɗan abu daban wannan zagin allah suke jama'a masu biyan kuɗi kuma a sa irin wannan karatun kuma suna yaɗa ɓarna ne ba addinin mutum suke yaɗa ba duk wanda yake biyan kuɗi a sa karatun wani malami wanda bai iya fasara alƙur'ani ba ya san wallahi yana yaɗa ɓarna ne baya samun lada sam bai samun lada in kana so ka sa a samu lada sai ka samu karatun da daga cikin Qur'ani yake fasarawa a fahimci sakon Allah amma kawai mutane dan sun yi ah, haya Islamic ko sun yi diploma Hausa Arabic ko sun yi digiri a Arabiya ko Islamic studies ko sun yi karatun zaure ko dan sun karanta sun sauke littafin jallalai na a gaban malamai sai su ko su malaman tafsiri shikenan sai kawai kowa ya zo shikenan ya mai da kanshi zirke dan Muhammad kawai mutane su zaɗa shi malami da yadda cewa shi malami ne a san wani alaran ma kawai dinga ga mashi baki da an fara azumi mutane wata alkurani kuma su dinga zagin Allah in kana ji sai ka ji kamar ka nutse saboda abun kunya har da mata ba a gidajen rediyo suna ƙarya ba su san alkurani ba dole ta mutum ya fasara alkurani mutane an gurgusa garga ka suka cewa ni ba malamin tafsiri ba ne ku je ku saurari na bakar gurgu yana ana sakawa kullum wani malam jafar ya yi sheka da kake so ka ji a cikin alkurani wanda ba su faɗa ba amma abin ya zama yayi kowa su ma wai masallacin su sai akwai mai fasaha kuma wani in aka rufa dalalilin nan ko ran dalalin nan tun azumin nan bai ƙara nazari ko bincike akan fasar Qur'ani kuma sai an ce Sha'ban ya 27 sai karkade ya fito kuma to da haka wannan ba fasar Qur'ani bane ballantana kuma mutane suna gangance ma Qur'ani amma ba kwake Buhari wannan gangancin ba dan wani bai taba ganin Buhari ba amma malami ne wani riko Allah bai taba ganin shi ba ƙur'ani ko saboda an ya mashi umara ya je an bashi ɗan madina ya taɓa ganin shi kowa kuma tun yana yaro ya katin allo kowa ya taɓa ganin ƙur'ani amma na rada da Allah Buhari, wani yana tutiyar malanta wallahi bai da Buhari a dake shi balantana ce wai koya koya bai ma da shi bai taɓa siya ba ya sai mota ko kala nawa kyalle ne ɗinka, kowa ai ya manta yawan su ala sun kala duk balantana aure aure Allah shi ya shi mu to da haka bari mu karanta mu ji malaman da suka san hadisi jama'a ya suka fasa hadisin ba su da sawani ba ba su waɗannan ainihin ƴan tigar-tigarin gara shi da zan sama ba ya iya tada mai ba waɗannan namu waɗanda suke kasgawa ne ma ga baki su ba ma Allah ne shi mu to gashi da ba hadisin tun da yana cikin Bukhari da Muslim bari mu fara daga al-Imam nawawi a cikin Muslim dan magana zamu kanta takaitacciya akan kazi fassararsa wannan a hannuna littafin sharhun sai muslimi na imamun nawawi wanda ainihin wato a cikin juz'i na sha ɗaya daga cikin wannan littafi wannan bugun ainihin darul gadi al-jadid ne a ƙasar beirut a ƙasar misra ne an buga shi a shekara ta 2008 ko 2008 wannan littafin jama'a abin mamaki al'imamun nawawi malami ne na allah jama'a Allah ubangiji ya gafarta mishi kwata-kwata a duniya shekarar shi 43 ya rasu kwata-kwata a duniya amma ayyukan da ya a duniyar ilimi ba kowa ke iya su bayan shekara 80 ba sai muslim din nan kadai sharhin da ya masa zama ba wani sharhi abin dogara a duniya yanzu kamar shi in banda sharhin Ali Adam al-Izwazi da ya fito kwanan sannan kuma yayi wannan sharhin ba tare da ya mallaki littafin ba labirarin garin yake zuwa yana ara yana kwafa yana yin sharhi in ya gama mai musu sai da ma ya gama rubuce-rubucen shi gaba ɗaya zai kuma ƙauyensu sannan ya mai littafin da suke hannun shi na labirarin inda ka san an mushi wahayi cewa zai mutu kwanan nan gab da zai mutu sai biya mai wadda kowa abin da ya ara a gunsa tafai, ya kuma su ya zama shi ƙauyen nawa sunan ƙauyen suke ne asalin shi baron shi ɗan kasuwa ne yana zama a rufar kasuwa yadda ake kowa mutane kasuwanci shikenan wa sun zo ya ta karatu a ba rushi da wa a yi ta cewa a bani kaza a bani magiya ta karatu a rushi sai wani malam ya gudu ya tsaya ya ga wannan yaro sai ya ce ina ba shi aka ce baban ya tafi safara wata ranar sai ya dawo ya ga baban ya ce wannan yaron zai da rabuwa a kasuwanci ka kai shi makaranta za a ji labarin shi ta duniyar nan har kuwa haka abu ya tabbata sai aka ɗauke shi aka kawo shi dimashq ya zo ya ka yana ɗan shekara kamar sha biyu zo dimashq ya shekara kusan talatin da wani abu a dimashq talatin zuwa da daya ya rasu shekarar shi arba'in da uku rayuwa ta yi albarka ga sharhin muslim ga almajmu sharhin muhazzab wanda ma bai gama shi ba ga sharhin bukhari da ya fara ga riyadu salihina ga san da kai burdik iri iri masu tsafta kuma to bari ku ji abin da yake faɗa a sharhin wannan hadisi a inda ya kawo shi a inda ya ce babu tarkil wasiyati liman laysa lahu shay'un yusifi babin da ke bayani akan cewa wanda ba shi da abin da zai wasiya ba sai yayi ba duk da Allah yana cewa ina gar amina ne kutub alaikum idza hadara adukum mauta in tara khayr maut in tara khayran alwasiyatu lilwalidayn wal aqrabin haqqan ala almuttaqin an wajabta muku idan ɗayan ku mutuwa ta zo gare shi yayi wasiya na abin da za a cira a baiwa makusantan shi wannan haƙƙi ne akan mu'minai ko wasiya na wasu maganganu idan wanda ya riga ya gama yin bayanai ko babu abin da zai bari a baya ba sai ya wasiya ba bayan da ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa'a ka sani ya kai mai karatu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga shafi na 82 cewa shi manzon Allah ma'asumun min al-kadhib Allah ya tsare shi daga yin ƙarya wa min taghyir shay'in min al-ahkam shariyya kuma Allah ya tsare shi daga yin ainihin wato ƙarya ko canza wani abu daga hukuncin shari'a fi hali sihhatihi wa hali maradi a halin rashin lafiya ko halin lafiya wa ma'asumun min tarki bayani ma umira bi bayani kuma Allah ya tsare shi daga yaƙin bayanin wani abu da aka ce bayani wa tabligi ma aujaballahu Allah alaihi tabligi kuma Allah ya tsare shi daga yaki bayyana abin da Allah ya ce isa walaysa ma'asumun min al-amrad wal asfani al-ariba lil ajfani wa nawiha amma Allah ya tsare shi daga cututtuka da rashin lafiya waɗanda suke gujiro wa kulawa da ire-irensu mimma la na ƙasa fihi liman zilati wanda kuma hakan bai nuna manzo Allah ya na ƙasa. rashin lafiya mutum ya yi ba na ƙasa bace jama'a ko da kuwa rashin lafiya ce da ake ganta misali yanzu a ce sai a gwanda mutum da kanzuwa ba na ƙasa ba ce a ƙa'ida cuta don za a fara cewa ala ai ƙazali ne ko ko a ganshi da kwarkwata misali amma inda cuta ce ba na ƙasa ba ce. domin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da Allah ya yi shi a kai rashin lafiya da cuta suna ainihin nauba a kan shi wai za marittu Ba huwa yashfi na fatan gan. sai ke cewa wala da lima tamahada min shari'ati kuma rashin lafiyan baya iya lalata abin da ya riga ya shimfida na shari'arsa وقد سهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله an taɓa manzan Allah asiri har aka waye gari sai ga kaman ya faɗa ba ashe bai faɗa ba ko ya ga kaman ya ci wani ba ashe bai ci ba kaman ya yi kaza ashe bai yi ba walam yastur min sallallahu alaihi wasallam wa fi wa fi kalamun fil ahkam mukhalafun lima sabaqa min al ahkam allati karara amma har a wannan yanayin da aka mishi wannan asirin ba a taɓa samun shi ya aikata wani abu da saba shi da Allah ya bashi fa idza alimta ma zakarnahu فقد اختلف Ulama في الكتاب الذي Hamman, النبي صلى الله عليه وسلم in ka ji wannan sai ka san cewa malamai sun yi sabani cewa me littafin da banza Allah ya so ya rubuta Faƙila. sai aka ce arada an nusa alal khilafati fi insanin muayyan li alla ta tanazu'un wa fitan ya so ne ya ce na wane ne shugaban ku dan ka yi rigima to su yan shi'a nan suke karewa sai kuma suke wai sun san zuciyar shi ai ajibi zai ka ji zangayi jama'a wakila wasu kuma sun ce da kitaban yi bayyana fihi muhimmatar ahkami mulakhasatan ya so ya rubuta ne bayani akan kunce-kunce a takaice cewa sallah dole ce zakka dole ce haramun ne haka samari na abin da ƙwar'an da suna suka ainihin wato kunsa liyar tafi za a fiya. dan a wayi gari babu wani saɓani akan kaza haram ne ko halal kaza daidai ne ko ba daidai ba ne? kaza ana yi ko ba a yi wa ya hasulan ittifaku alal mansusi alai a samu ainihin ittifaki akan abin da ya fara wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bil kitabi hina zahara lahu annahu maslahatan maslahatun aw uhiya ilayhi lidhalika manzo Allah yayi nufin rubuta littafin ne a san da yaga abin ya dace ko kuma a san da aka mishi wahayi aka ce ka rubuta masa littafi akan kaza thumma zahara annal maslahata tarku Ta baya sai gane kuma gara kawai ya bari aw uhiya ilayhi lidhalika ko kuma Allah ya ce mishi ka kyale su kawai babu komai wani suka zalikal amrul awwal sai zama an share wancan umarnin da farko kenan ka ji malamai jama'a ba yadda kifi ba wanda wanda suka sha suka tumbatsa suke aman ilimi baka taba gani irin malamin irin shi ba nawa yi ba baka taba gani ba duk malamin kake yi ba suke shi ba da na kirkin ba na sana banza wa amma kalamu umar radiyallahu anhu faqad ittafaqa al-ulama al-mutakallimuna fil hadisi ala annahu min da la'ili fiqhi umara wa fadlihi shi ko maganar umar da yayi akan hadisin malaman da suka san wannan hadisin suke magana kan shi gaba daya sun hada kan cewa wannan falala ce da umar da kuma daraja malaman da suka san hadisi in ko ba malamai yan iska ba masu shiga rigar malamai suna iskanci kazi ya ce ulama al na fi al-hadith ma'ana tun daga kan su bai haƙi kenan su ibnu kasir su ibnu hazir ba mu goma su daga gare shi su iyad duk malaman da suka yi waɗannan sharhohi ga bukari da muslim ce gaba ɗaya sun haɗa kan cewa wannan yana nuna umar yana da zurfin tunaniya da fito a nan ne a gane bambanci tsakanin manya da yara domin abdullahi dan abbas za mu zo mu ci shi duk sanda zai bada wannan hadisin masu yayi kuka duk sanda zai bada labarin sai ya ce ina tuna wata ranar alhamis sai fashe da kuka ce wata alamis ce alamun ta ƙarshe a rayuwar manzan Allah ya ce zai yi rubutu aka ce ba zai yi ba haka yake ba za ka ji an ce fiƙi hunshi bai kai na su umar ba ne abdullahi ɗan abbas zama bai kai su umar wane shi domin umar ai malamin sa ne har karatun da ya agun manzan Allah sallallahu ya ya kan tambayi umar ce sai ma na mushi hidima ta musamman don na tambaye shi ha a cikin alkur'ani da annabi ya mushi addu'a kenan ma ba. cewa Allah ka sanar shi fassara Qur'ani amma ya karanta aya cewa da Allah yayi in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma qulubukuma yace bai san suwaye waɗannan mata a cikin matan manzo Allah ba Abdullahi da Abbas to kaji kai da kake zuwa kana tafsiri baka san komai ba malami irin wannan ma yana takarantan yace da haka sai ya bi Umar da aka je wata tafiya ya kai mishi ruwa yayi alula sai da dawo sai ce يا يا يا, يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى عنهما إن تتوبا إلى الله فقد سكت قلوبكما yace su waye matan nan sai Umar yace wa ajaban laka yanzu baka san wannan karatun ba abin mamaki ce kuma Aisha wa Hafsa ai iyata ce Hafsa da Aisha iyar wani. a shahid shi ne sayyidina Umar ya fi sayyidina Abdullahi Abbas ilim da fiqh duna munaza'in jama'a ina fata mun gane wannan sai ce wada kai ki nazarihi da kuma zurfin tunanin kuma to kaga daraja ce gare shi amma su dani samawitin da makiya gaskiya ne sai zuga juya sa wali annahu khashiya an yaktuba sallallahu alaihi wasallam umuran rubama ajazu anha kuma ya tsorata kada manzon Allah ya rubuta abubuwan da ba za su iya cimma ainihin aikata su ba Wata haqqul uqubata alaiha bi annaha mansusa sai mu shiga cikin uquba saboda nasi ne yanda la madal lil ijtihadi fiha nassi ne babu yadda za a yi kokari a kan shi nassi ne babu yadda za a yi kai kokari ba a yin kokarin fahimtar wani abu inga nassi idan annabi ya ce kaza da ma to barin shi ake a kazan nan kar wani ya ce ga fahimtarsa ba a yi haka wanda biya game da Allah yana irin wannan aikin imamu tsawo yake cewa gare game da Allah yana yin duk wani zunubi in ji ibn abul izza kai amin a cikin sharhi tsawiya in dai ba shirka bane daga game da Allah kana kokarin canza magana manzo Allah da magana wani malami Allah ya tsare ki wa qala umaru shine umar yake cewa hasbuna kitabullahi ta'ala domin Allah yana cewa mene ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da muka muka wuce ba mu faɗe shi ba a cikin kitabun nan da kuma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-aya fa alima anna Allah ta'ala akmala dinahu fa amina dalala ala al-umma umar ya san cewa Allah subhanahu ta'ala ya riga ya cika addininsa kuma ya tsare al'umma daga bata wa karfi tarfiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma sayyidina umar ya so ya rangwanta mishi kai ji tsanani da yawa fa kana umar afqaha min ibn abbas wa muwafiqi kaga umar ya fi ibn abbas da waɗanda suka goyi bayan shi gane karatu kaji magana imamun nauyi a shafi na ainihin wato 82 a cikin wannan juz'i na goma sha ɗaya na littafin shi ainihin wato al-minhaj bi sharhi sahih muslim bin hajjaj kun ji dake nan gaba na biyu wannan za mu dan yi misali ne kawai saboda littafin hadisin yana cikin bukhari da muslim in ba da haka ba sai mu ɗauko dauko littafai wallahi sun fa ashirin irin waɗannan maganganu mu koma tun daga baya dalailin nubuwa na al ainihin al cikin littafin ash na alkazi iyad da sharhin al'ikmal na ainihin mala babban malami abu abdullahi abu abbas al mai littafin al'ikmal da bi sharhi talkhis ma ashkala min talkhisi muslim ibn al-hajjaj ga sunan maganganu da dama zamu ɗebo su dama da ibn kathir a cikin littafin shi na ainihin wato tarihi al-bidaya wan nihaya da imam zabi a cikin tarihi islam duk sun yi wannan maganganun irinsu ba waɗannan duka malamai ne bujuman malamai kamar yadda faɗa ba wani taɓa ganin irinsu a Najeriya nan babu duk babu irin sa a kasar nan so da waɗanda ake fama da su da duka malamai duka yan yan Allah ya shirye shi to gashi yanzu daga littafin ainihin wato al-Imam al-Hafiz Abu al-Haddad Abu ibnu Hajar al-Asqalani ainihin wato al-Hafiz Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar wannan shine mujalladi na daya na littafin Fathul Bari sharhin sai bukhari wanda ake mishi take da kamusu sunna ba a littafi irin shi ba wajen ainihin tantance sunna gashi daga cikin ainihin wato Kitabu da ilmi a inda yake cewa babu da ilmi باب كتابة العلم شباب نعم، كتابة العلم أشاهد من الأري أكد حمسين دا تبص أري أكد حمسين دا تبص gashi babu kitabatul ilm a cikin shafin 358 su zamu matsa can gaba ne a cikin shafi na ainihin wato 360 daidai ina tsammanin a nan ne magana take na'am oke 365 gashi bayan da ya kawo hadisin yace haddathana yahya ibn sulaimana qala ni ibn wahb qala akhbarani Yunusu, an ibn shahab عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر الغلبة قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازل فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ma hala bayna rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa bayna kitabi hujjatun hadisi da ibnu hajar yazo yana mai sharhi a cikin wannan babu kitabatul ilmi sai yace qawluhu ghalabahu alwadu a shafi na 365 yace ai fa yashqu alaihi imla'u imla'ul kitabi zai mushi tsanani ya iya shiftar littafin au mubasharatul kitaba ko kuma a ce ya rubuta da kanshi zai mushi tsanani sai malam yace wa ka anna umara radiyallahu anhu fahima min zalika annahu yaktabi umar ya fahimci cewa wannan abin zai sa a tsananta a tsawaita qala kurtubi wa ghayruhu qurtubi da wani suka ce ituni ku kawo mini kamar yadda fada qurtubi a cikin al-muslim bima ashkala min talkhis sahih muslim al-imam al kurtubi abu abul abbas malamin kurtubi abu abdullahi mai tafsiri yace wa kana haƙƙul ma'amuri an yi badira ilimtifa abin da ya dace da waɗanda aka ce musu kawo littafin nan si sauri su kawo lakin zahara da umar rabiyallahu anu, ma a tsa'ifatin annahu laisa alal wujubi amma da umar da wasu sun fahimci umarnin nan ba dole bane wa annahu min babil irshadi ila al-aslah sun fahimci cewa yana musu irshadi ne zuwa ga abin da ya fi dacewa fakarihu an yukallifuhu min zalika ma yashqu alai sai suka kyamaci a ce sun tsananta mishi abin da zai ainihin sha wahala fi hala a wannan yanayi ma istihdarihim qawluhu ta'ala kuma sun tuna faɗin Allah da yace ma farratna fil kitabi min ba abin da muka rage a cikin wannan littafi wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah da yake cewa tibyanan likulli shi. qur'ani bayani ne dalla dalla akan komai ولهذا Umaru, عمر ذاك عمر yake cewa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu wa zahara li ta'ifatin ukhra Annal aula an yuktaba lima fihi min amri wasu kuma suka bayyana cewa gara ai sauri a rubuta saboda a cikin haka akwai ainihin bin umarnin manzon Allah alaihi salatu wassalam wa ma yatazammanuhu min ziyaratil ibah da kuma abinda ke cikin na ƙarin bayani wa dalla amruhu lahum bil qiyami ala anna amrahu al awwal kana ala al ikhtiyar cewa da ku tashi ku bani waje ya nuna cewa wancan umarnin na farko zabi ne ba dole bane da inda dole ne zai ce dole sai an aikata da annahu lam yatruk at tabliga li mukhalafati man khalafa dan manzo Allah bai taɓa barin wani abu da zai isar dan wani ya kiwa da za a yi haka tun a maka da an daina musulunci وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور malam yazzin bil amr kuma sahabbai sun saba suna tattaunawa da shi akan wasu umarni matukar bai yanke ba fa idza azama imtasal idan ya yanke hukunci sai su aikata a sayati basu zalika fi kitab da ittisam insha Allah ta'ala shi take da can kitab al-ittisam da sunna a cikin a can gaba a ya yace zai kara bayani a can mujallabi na 17 ne a shafi na 100 da ainihin wato ko a 55 littafin mujallabi 23 ne da ba ba an tsanta ne bane ibn ya shekara 26 yana rubuta littafin shekara 26 yana rubutawa yana karanta da littafin aka ce ran da ya gama ya soke littafin sai da aka yi biki ga baki daya a kasar misar aka tara gayya aka yi biki aka yi murna saboda ba karama aiki ne littafi ne wanda ana cin mune shi kwarai a cikin duniyar ilimi Allah ya saka musu alkhairi wa أدى udda من min muwafaqati umara radiyallahu anhu kaji malamai gaba yace wannan fa an lissafa shi a cikin gam da katar da Umar ya samu ba abun suka ba amma da yake su waɗannan dama baƙaƙen zuciya gare su da baƙin hali to ba sa ganin alheri ka san in mutum yana da mugun hali idan sa'a fi ilil mar'i sa'ad zunubu wasa daga ma ya taruhu min makai idan aikin mutum ya lalace to shi kenan duk da yake da shi ma sai lalace duk abin da ya tuno sai ya gaggata duk wanda yanzu in ya shiga kasuwa to sane ya shiga yankan aljihu ya shiga da ya ga wani a cikin mutane sai ya kashi ma dan sane sai ga yana kaffa kaffa da abin da ya sa tsaka a sace ne gani yake kuwa ɓarawo ba ga mutane suke ba waktulifa fil muradi bil kitab yace kuma an yi sabani game da abin da manzo Allah ya so ya rubuta faqila sai aka ce ka anna ara ka annahu arada an yaktuba kitaban yanussa yanussu fihi ala al-ahkami yartafi al-ikhtilaf ana saran ya zo ne ya rubuta abinda za a rasa sabani gaba daya wakila bal arada an yanussa ala asamil khulafa'i ba'd hatta la yaqau bayna la yaqau bainahum ikhtilaf ya so ne faɗi sunayen halifofi don kada a yi saɓani bayan shi qala hu sufyan ibn uyayna babba malami cikin tabi'ai sufyan ibn uyayna shi faɗi wannan sai malami yace wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fi awa'ili maradihi wa huwa inda aisha abinda ke ƙara goyen bayan ra'ayin sufyan dan uyayna mai cewa sunayen halifofi annabi sai rubuta shine kasancewar manzon Allah ya faɗa farkon rashin lafiyar nan kafin ya mai tsanani yana wurin Aisha sai ce mata ud'i a baki wa akhaki kira mahaifinki abubakar da ɗan'uwanki abdurrahman aktub kitaban na rubuta littafi fa inni akhafu an yatamanna mutamanni ina tsoron kada wani mai sa rai ya sa ran shugabancin nan wa yaqulu qa'ilu wani mai zance ya faɗi zance wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar da Allah da mu'minai ba za su yadda kowa ya halifancin da ba sai wannan hadisi yana cikin sahihu muslim ya ku yan a masu ɗauko ba ga nan wal musannifi ma'anahu bukhari mana da hadisin da irin wannan ma'ana so kenan ko da ya rubuta sunan ba ga sun zai rubuta kuma sannan wannan rashin lafiya ta faru a ranar alhamis wannan abu wannan waƙiya manzo Allah ya rayu bayanta juma'a asabar lahadi litinin kuma duk wannan kwanakin ana ganin sauki a jikinsa har ranar litinin da safe kawai sai a gani ya rikici shine sai matan gida da yara fatima ce mana tabbata ta kira mijinta na ali wannan ma tabbata ta kira wanta wanda ma ta kira babanta ita kuma aisha tana zaune yana kwance a cikin ta aka ce duk mazajen nan kafin ma a kira su Allah ya kira yinsa amma waɗannan kwanakin daga juma'a da asabar da lahadi yana jin sauki don a lokacin ne har yanzu mata suna labarin wannan kanisa ko ya zauna ya musu wa'azi yayi kaza yayi kaza yayi ta maganganu ko da san tarihi ya sani so kenan inda wannan magana tana nan yana so sai yayi ta da wannan kwanakin da ya ji sauki da zai ce ne to na ji sauki a kawo rubutun nan mai ko kuma su da kansu ce tun da ka sauki ya rasu layi rubuta mana magana ma ba a karata da magana ba to kaga amma wanda yake neman fitina yake neman abin da ya sauki musulunci da shi duk ba zai wannan uzurin ko ya wannan bayanin ba kawai abin da zai ce shine ai annabi ya so ya rubuta ya faɗi halifa cewa aliyu ya bayan shi umar ne ya haka suke cewa umar ne ya haka sai kuma jahili da baka san komai ba sai ka ji kana fasa kafin ka ankara sai ka rasa dan imanin da ya rage maka waɗannan bayin Allah jama'a ko ɗan shi'a ya ki ko ya so mutanen kirki ne Allah ya riga ya mai da su mutanen kirki kuma sun riga sun kai ga abin da suka aikata ta haka duk abin da za ka faɗa yanzu kai ne kake cikin matsala yanzu gaban mutane ne na nan najeriya masu zagin su sadauna da irin tafawa ɓalewa da makamantansu wanda ake ganin su 'yan ƙasa ne na kwarai don ka fito yanzu kana aibata su haka zai canza tarihin abin da suka yi zai canza matsayinsa a gun mutane kai da kake wadda kanka kawai kai ne za ka wai gari ba ka da kimar komai za ka kai ne idan rago yana karo da dutse da yake cewa rago rago ka tausaya wa ƙahonka ba ka tausaya wa dutse ba Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa walil musannif ma'ana wa ma'a zalika falam yaktub dan haka bai rubuta komai ba wal awwalu azhar amma abin magana farko cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya so ya rubuta hukunce hukunce ne ya fi bayyana ya fi fito da komai fili li qawli umara saboda umar ya ce kitabullahi hasbuna littafin Allah ya isar da mu bai a cikin shi shirye-shiryen hukunce-hukunce da bayanai ai tafina ma annahu shimulu wajen tsani duk da yake ya shafi abu na biyu din domin a cikin tsare-tsaren musulunci akwai shugabanci da annahu a firani saboda wani bangare ne na abin da ya shafi ainihin wato maganganu da ka'idoji ta shari'a musulunci wallahu a'lam Allah shi ya fasa da daidai ga sauran shari nan ɗalibai 'yan uwana su koma su karanta ya kawo maganganu da dama dama muna sune kuma ji fassaran hadisan daga malaman hadisi tijani samawi ba malamin hadisi bane ba zai fassara hadisi ne ba kamar yadda misali a yanzu idan aka zo aka wata formula da ta shafi lissafi irin na malaman tattali economics wanda yake kawai zallan mathematician ne bai da ta cewa akai kuma duka lissafi haka aka sanje kawo lissafi da ya shafi yadda ake haɗa magani drug design na 'yan pharmacy mutumin da ya karanta ainihin lissafi ko da masu yadda cewa kuma duka shi lissafi ba ku bane jama a harshen ingilishi yanzu ana magana magana da grammarian zai masanin ka'idojin harshe tana da iyaka da magana da linguist zai masanin kimiyyar harshe a cikin fanni guda makin kamar yadda gaje asibitin shiga akwai likitan haƙori akwai na cikin ciki akwai likitan kashi akwai likitan kaza ga nan sun fi kala arba'in kila kowa likitan wani abu ne daban kuma kowa bai da ahaliyar yin magana a wajen wannan fannin nashi ya kamata masu maganganu a cikin musulunci masu kwanci wannan a cikin musulunci kai ka irin musulunci ba ta fi kome yawan profession ba ta fi kome yawan diversity malaman musulunci suna da ayyuka iri daban-daban kuma kowa akwai abin da ya kware akai akwai malamin musulunci da malamin haddani. ya kashe shi kawai yan mata da yara ya tallakana musu qur'ani suna kawo mishi yana biya musu Allah ya saka mishi da alheri akwai malamin da asalin shi malami ne wanda yake limamin anguwa sallah biyar janaza da ire-iren su dauran aure da sulhu wannan yana shi kenan akwai malami wanda yake na islamic studies mai koyarwa a fce ko abu ko biyu ke kuma gabancinsu kaga wannan shi ma wani malami ne daban na musulunci akwai malami wanda yake da zaune yana ba da karatu irin wannan da ake na zaune na malikiya nan da ake bambaki baka fasara shi abin da iya ke da shi ma akwai mai hawa duro na wa'azi a malami wani shi ma? akwai kuma malamai marubuta masu bincike akwai wanda yake raddi kawai ya iya akwai wanda gayu kawai ya iya ko malami da shi ma in ana neman malamai ɗan gari za a kawo shi kan gaba ba ku bane jama ga sunan iri daban-daban malamai ne duka na musulunci akwai wanda addu'a kawai iya yawo yake ofis office yana masu mukami addu'a da ya shiga wani kawai ke salati goma ga asali suna malami to kaga ya kamata kowane malami ya san iya hurumin profession din shi a matsayin shi na malami kai ya tsallaka idan kai hadisi ka iya to tsaya hadisi in fikiyu ka tsaya ka tsaya a fikiyu idan ainihin wato gado ka tsaya a gado bai yiwuwa yanzu kawai ka zo ka sai trakto za ka kai ta gona ta maka noma sai ka nemi wani dan ataba da yake yawo da kekena sai ka shi ne direban ta ina zai tuka ta saboda ba irin sa dai ba dole ana so ya tuka ta sai an kuma an mushi training na tuka wannan tarakata amma ko sai a ce da dai dukan su inji ne kuma duka a China yake yanzu kai ka tuka mana China ne ko India dai dai ne a ce zo ka tuka mana ita in ya je barna zai jama'a ko kuma a ce yanzu kawai da ka iya tuka mota za ka iya tuka jirgi jirgin sama ko sai a ce ai duka wura ce ka je ka tada shi ai sunan ka sauri kawai kai na mutane ki Allah ya shirye shi mu zama bari mu koma cikin littafin muna ainihin littafin hikimatu min at tarihi wannan mun ji karin bayanai daga malamai bai da ce dalibai su koma su kanta wannan littafai da kuma ainihin littafin dalailun nubuwa na imamul bayaki wanda shi tun a wajen babu ma ya bayyana ma'ana hadisin inda ya kawo wannan hadisi yake cewa babu ma za a fi hammihi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba li ashabi kitaban hina shtadda bihi wajen. yawm alkhamis yace thumma bada lahu ikimadan ala ma wa'adahu Allah ta'ala min hibz wa izhari amrihi sallallahu alaihi wasallam yake babun da ke bayani akan cewa manzon Allah ya yi nufin tawa sabai wani bayani sanda ya ji zafin ciwo sannan kuma ya gaba sai ya rubuta tun a babin bayaki ya mace wannan magana haka al-imam al a cikin wancan littafi al-mufhim bima ashkala min talkhis sahih muslim da al-qadi a cikin sharhin muslim da kuma ainihin malamai da dama da masu waɗannan maganganu kamar da muka ambata Allah shirye shi mu ash ashira نهي عمر ابن الخطاب عن متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان فكيف يحرم عمر ما أحله الله suka faɗa suka ce da abin da sa ba ta kaunar sayyidina Umar da shi da ira ira-iran sa shi sayyidina Umar ya hana mutu'atul hajj mutu'atul hajj ita ce idan mutum ya tashi tafiya aikin hajji idan ya je zai fara yin daga miƙati zai fara yin talbiya ta umara labbaik Allahumma umrat sai shiga ƙasar makka ya yi dawafi ya yi sallah raka biyu a maqam ibrahima ya kuma ainihin jika jikin shi da ruwan zanza sai ya tafi ainihin mas'a safa da marwa kenan ya yi sa'ayi da ya gama sai ya je ya aski ya aski sai ya cire wannan ihram ya sa kayan gida zai iya yin duk abin da ake yi na rayuwa a makka shine zai iya yin aure zai iya yana da mata ya kwana da ita zai iya ciniki zai iya duk abin da aka ce ba a yi zai iya yankan farce da aski da komai ba zai ƙara shiga cikin ihrami ba sai ranar takwas ga wata in alade za su fita zuwa mina ranar tarwiya daga masaukin shi a makka sai ya sake sanya wannan ihrami nan, sai ya fita yana talbiya ya tafi mina ya kwana a mina yadda kowa zai kwana idan gari ya waye tara ga wata a tafi a je a yi arfa a sauko a yi ifada a zo makka a yi tsawafi na ifada a koma mina a yi yanka da aski da sauran abubuwan da suka samu a yi kwanakin ta shiriki a dawo maka a yi tsawafin waza'i ya gama aikin hajji to wannan raba wanda ya samu ainihin ga tsakanin umara da aikin hajji shine tamattu shine ya more dan bai kamata ya wannan moriyar ba asali da ake domin safai malamin Allah ya ga musu wannan sun ta mamaki cewa mu shiga makka zakaranmu suna ɗigar mani ma'ana mutum ya je makka ya jima'i a matsayin shi na wanda ta aikin hajji wannan ba karama alkaba'i bane a jahiliya amma Allah ya zo ya soke ya ce a daina yi a daina wannan alkaba'i da ake ma'ana a daina takura wa rayuwa idan mutum ya je da matan shi babu matsala a wannan kwanaki zai iya yin duk abin da miji ke yi matarsa zai yankan farcinsa farauta ne kawai ba a yi to wannan shine mutu'atul hajj za mu zo mu ji cewa da gaske ne an tambayi sayyidina Umar dan Khattab akan mutu'atul hajj ya ba da fatawa da sabanin fatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma za mu zo bayani cewa wannan ba abun mamaki bane idan mutum ya fatawa ta saba manzo Allah abun mamaki shine zama yayi daga gangan kawai cewa shi bai san irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata fahimta ne Umar yake da ita game da wannan kuma musulmai wata ɗauka wajen a domin ɗan shi abdullahi ɗan umar aka je aka mai tambaya wani irin aikin hajji za a yi sai ce a yi tamattu saboda shi manzan Allah ya ce a yi sallallahu alaihi sallama sai mai tambaya yake cewa to babanka da shi da abubakar sun ce a yi ne ya ce ina ce maka manzan Allah ya ce kana cewa babana ya ce waye babana kuma ce za a yi kwaron kwasa za a yi kwaron kwaza a halakar da duniya gaba daya ana cewa annabi ya ce kana cewa abakar da umar waye ko abakar da umar ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba su samu falala ba sai a sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umar da kanshi aka yi faɗa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Abdullahi dan Abbas na'am Abdullahi dan Abbas amma Abdullahi dan Umar ma mushi wannan tambaya wai wane nace Abdullahi dan Umar amma Abdullahi dan Umar tambaya kuma haka aka ce mishi babanka Abdullahi dan Abbas shi ma an mushi tambaya eh sai na umar da kanshi lokacin da manzan Allah ya ce mashi na yi mafarki na shiga aljanna sai na ga wani dogon gida sai na ce gidan waye wannan ga ce gidan umar har zan je na shiga ko sai na ga wata mata a tsaye kofa gidan daga cikin hurur aini matan ka umar a aljanna kenan sai ne malonai kwana na ce umar ya da zafin kishi kan na gane mishi mata sai umar ya fashe da kuka aka ce hagge mun sai jiki ya ce a manzo Allah kuma kai zan ma kishi? a sanadiyar waye muka samu aljanna ga shi da kanshi ya san a sanadiyar manzo Allah ya san falala da ka babu wani yadda za a yi a ce ga magana annaba a aje ta a dauki ta Umar mu musulmi ba ma haka amma kuma Umar ba za mu garge shi akan haka ba saboda mun san kuskure ne da yake ɗauka wa ɗan adam ha kuma duk wani malami da ba duk wani malami kowaye in yi magana ta taba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana za a yi wurgi da ita ne za a wurga sai da kasa ana wurgar da bola ba za a makarce ta ba komin kyanta ba ta da kyau ta saba wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba mu gane wannan game da maganganun malamai ana ba malamai daraja ne da gurgurdan daraja da suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana girma masu da gurgurdan girma wanda suka ba wa hadisi idan sun kantar da gaskiya a karba idan sun kantar da kuskure idan malaman kwarai ne sai a ce Allah ya gafarta musu sai kuskure idan malaman banza ne dama ana saranci su irin wannan aikin banza ko sai a ce Allah ya ne musu albarka ba za a wani daga musu kaba ma'ana yanzu malami irin abakar kuma malamin kwarai ne sai aka jafata magana ta saba wa ta'annan sallallahu alaihi wasallam sai a ce Allah ya gafarta mishi ai malamin kirki ba za a zarge shi da son zuciya ba amma idan aka ji kaula ko tijjani ko ire-iren su waɗanda ma an san su mutanen banza ne suka faɗi magana ta saba ta su ta dama za su aika da ganin kura ta ci mutum dama ana sa ran su haka shi ne za su ce ga wani salati ya guna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga salati irin na irin na wanda za a ce abu na annabi shi kenan sai yake cewa awwalan mutu'atul hajj na sai kuma mutu'atul nisa za mu zo mu ji bayani game da mutu'atul nisa shi ma shine auren mutu'a a da an taɓa yi za mu zo mu ji bayani akai insha Allah lokaci ya ne da lokacin yankuri ina garan baya a nan kawai a jiwon sai mu tashi akan ainihin gabar na 60 da na goma ko sai mu kwana nan isha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ashirin allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya